العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau ashirin da tara ga watan rabi'ul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ko da takwas hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau sha shida ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin al'ubudiyya wallafar babban malami shaikul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wannan shine mu na hamsin da biyar a cikin wannan littafi malami ibn taimiyya yana mana bayani dai akan mutanen da ba su tantance tsakanin ƙaddara Allah da kuma soyayyar Allah ga abu ba akwai abin da Allah maɗaukakin sarki shi ya ƙaddara shi amma baya son shi akwai kuma abin da shi ya ƙaddara yana son sa to waɗannan da ba su tantance tsakanin mai ƙaddara Allah ba da kuma abin da Allah ke so su ne wanda ma ne ya ce su ne mabiyan fir'aunu fir'aun ya zama jagora a gare su har zuwa ga wuta su kuma waɗanda suka tantance waɗannan abubuwan guda biyu suka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala bauta ta gaskiya su kuma annabi ibrahim alaihi salam shi ne jagoransu dukkaninsu Allah madaukakin sarki ya kira su da a'imma annabi ibrahim da waɗanda suka tafi a kan hanyarsa Allah ta'ala ya kira su da a'imma a'immatan yahduna bi amrina fir'aunu da shi da waɗanda suka goyi bayansa suka biyo bayansa su kuma a'immatan yad'una ila nar to shine sai yake cewa ya buga mana misali da wasu da ake ce musu ahlut tahqiq wanda suke ganin sun kai matsayin su a wajensu ba Allah ba abin halitta ba mahalicci ba abin halitta abu ɗaya ne su a wajensu shi ne sai ya ce misalu dalika ismul fana'i fa innal fana'a salatatu anwa misalin wannan shine lafazin alfana lafazi ne da sufaye suke amfani da shi magabatanmu ba su yi amfani da wannan lafazin ba na alfana yana cin musalahatu sufiyya yana cin abin da sufaye suka sa shi a matsayin kalmominsu sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu da atba'u tabi'in ba su san da irin wannan lafazin ba ba su tattauna kansa ba to amma a cikin sufaye sun kasu gida-gida a game da ma'anar mai alfana'u akwai wanda suka ba shi ma'ana mai kyau akwai kuma wanda suka ba shi ma'ana wacce take mummunan ma'ana wacce take da ɓanna to shi ne malamin taimiyya zai zaɓo ta ya tantance mana ma'ana mai kyau da kuma ma'anar da ta kasance ba ta da kyau akwai wanda a cikin malaman sufaye suka ɗauki kalmar alfana'u suka bata ma'ana kuma ma'ana ce wacce ta zama mai kyau akwai kuma waɗanda daga cikinsu suka kauce suka samu zalla ko kuma suka aikata abin da ake ce mushi shatsaha dukkaninsu karkacewa ce da aka samu wasu daga cikin sufaye suna da ita to shine ya buga mana misali sai ce fa innal fana'a salatatu anwa' lafazin alfana an yi amfani da shi da nau'uka uku al'awwal akwai ma'ana ta farko ta lafazin alfana nau'un na min al'anbiya'i wal awliya lafazin alfana wanda aka siffanta aka yi amfani da shi ga annabawan Allah wal'auliya'i da kuma waliye waɗanda suke cikakku wato annabawa cikakku da kuma waliyan Allah za mu ji me suke nufi da an yi amfani da lafazin alfana a su me ake nufi da shi Shi ne na farko A na biyu. Wa الثاني نبي na min al'auliya الأولياء salihai sannan kuma sai nau'i na biyu shi kuma shine alqasidi na ga waɗanda suke matsakaita min al'auliya daga cikin waliyai na Allah Wasu والصالحين da kuma salihan bayi wanda su basu kai waɗancan alkamiluna din ba akwai as-salis na uku nau'un lil al mulhidina al mushabbihi nau'i na uku shine na munafikai dama munafikai a cikin musulmai ake samun su al mulhidi waɗanda ma gabaki ɗaya su basu yarda da samuwar Allah ba al mushabbihi waɗanda suke kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da bayansa to wannan nakashin shine bala'i kuma wannan fana'i shine mafi yawancin waɗanda suke danganta kansu daga sufaye na baya-baya suke aiki da shi haɗe daga su yana cewa wa fana fi Allah kun kaifa ma tasha fa qawluka maqbulun wa fi'luka lawizu cewa ba'da fana in kai fana'i ka ƙone ka kai matuƙa a game da sanin Allah to fa kun kaifa ma tasha to da kaga kage dama ka zama ka je coci ka kashe kai ka kashe rai ka yi zina ka sha giya fa qawluka maqbulun duk maganar da zaka yi karɓaɓɓiya ce wa fi'luka lawizu sannan ba aikin da zaka yi ya zama mai zunubi domin kai kai ma ka kai matsayin Allah to wannan shine alfana ma'ana ta ƙarshe kuma mummunan ma'ana lalatacciyar ma'ana to shine sai malam ibn taymiya zai dauki ɗaya bayan ɗaya yi mana bayani kan waɗannan ma'anonin guda uku na alfana'u ma'ana ta farko ya ce lil kamilina min al anbiya'i wal awliya'i sannan ma'ana ta biyu lil qasidina min al awliya'i was salihin sai ma'ana ta uku lil munafiqina al mulhidina al mushabbihin to sai zai ɗauko ma'ana ta farko wacce lil kamilin min al anbiya wa salihin ma'anar alfana wadda ta shafi annabawan Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke cikakku sannan wasali wal auliya da kuma waliyan Allah mutanen kirki kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka biyo su da kyautatawa fa ammal awwalu to sai malamin tamiya sai ce amma ka ga ma'ana ta farko fa huwa al-sana'u an iradati ma wallah shine mutum ya kai matuƙa ya ƙone ya kai ƙarshe an iradati ma wallah ya zama zuciyar shi ta kakkaba duk wani abu wanda ba Allah ba ba ta nufinsa wannan matsayin da annabawan Allah suka kai kenan a zuciyarsu ba wani abu in ba Allah ba Allah kawai suke tunani sai kuma abin da ya zama ya jibinti da Allah bi haifu la yuhibbu illa Allah za ka samu ɗaya daga cikin annabawan Allah ko dukkaninsu da kuma waliyan Allah maɗaukakin sarki la yuhibbu illa Allah ba su san kowa sai Allah Allah kawai suke so in kaga sun so wani abu to Allah ne ya ce a so shi domin cikin sharaɗin soyayya ka so masoyin masoyinka to in Allah ya ce yana son wane to su ma sai su so shi amma asalin soyayya su ta Allah ce wala ya'budu illa iyyahu sannan zaka samu annabin Allah baya bauta ma kowa sai Allah Allah kadai ya bauta mawa baya bauta ma wani Allah Allah kadai kawai yake bauta mawa wala yatawakkalu illa alaihi sannan baya dogaro ga kowa sai ga Allah wala yatlubu min ghayrihi sannan baya neman wani abu a wajen wani wanda ba Allah ba yanzu wannan ma'anar ta alfana'u an kaga ga baki ɗaya tauhidi kenan in wannan ma'ana ake nufi da alfana to kowa ya zama min ahli fana'i kowa ya zama yana cin waɗanda suka yi fana'i da wannan ma'ana ka zama zuciyarka ta kakkaɓe duk wani wanda ba Allah ba zuciyarka ta zama ba ta ƙaunar wani in ba Allah ba ba ta son wani in ba Allah ba sai idan shi ma ya zama masoyin Allah zuciyarka ta kasance ba ta dogara ga kowa ba sai ga Allah zuciyarka ta kasance ba ta neman komai a wajen kowa sai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce ma'ana ta farko ta alfana'u wacce ta kasance ta annabawan Allah cikakku da kuma waliyansa waɗanda suke basu tsarki وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد wannan ma'anar ita ce ma'anar da ta cancanta ko ta wajaba a ɗauki maganar da abu yazid al-bustani ya yi abu yazid al-bustani yana da wata magana da yayi shi Abu ya Yazid al-Bustami sunansa Tayfur ibn Isa ibn Shawwasar Tayfur ibn Isa ibn Shawwasar babansa babansa sunansa Isa shi ko sunansa tsaifu, kakansa kuma sunansa Shawwasar daga ji ka san sunayen wajajen Farisa Farisa ne Iraki tsohuwa tsohuwar Iraki abin da yau ya kunshi iraki yanzu da kuma iran da kuma wasu ƙananan ƙasashe da suke kusa da su abin da ake ce masa fabila da farisa shi wannan abu yazid al-bustani din kakansa shagwatan din malaman tarihi suka ce asalinsa ba majusi ba majusi mutanen iran kenan masu bautar wuta shi shagwatan din asalinsa ba majusi ne sai musulunta yi riwaya wajen shishar wasan din da kansa yi riwaya wajen eh, ɗaya daga cin a'imman ahlul baiti Ja'far Sadiq radiyallahu anhu ko rahmatullahi alaihi to yana cin almajiransa kaga kusan kusan sa'an Al'imamu maliki Malik ne to Al'imamu maliki Malik yana cin almajiran Ja'far Sadiq yi riwaya a wajensa babansu shi Isa din ya haifi yaya uku akwai shi taifu din shi abu yazid al-bustami sannan akwai adam sannan akwai ali kuma dukkanin sai da dukkanin suka zama cikin masu gudun duniya suka zama cikin zuhad shi shi tsaifur din nan abu yazid al-bustami ba da riwaya da yawa mutum ne kalil masu malaman hadisi sun sun sun siffanta shi da cewa qalla ma yaghbi hadisansa ba su da yawa sannan yana da maganganu wanda suke masu amfani sannan an ruwaito wasu maganganu masu haɗari daga gare shi daga cikin maganganunsa da ya ruwaito aka ruwaito da gare shi masu amfani yana cewa ma wajattu shay'an ashadda alayya min al'ilm yace a rayuwata ban ga abin da ya fi min tsananin in yi shi ba kamar ilimi ilimi na da wahala shi yasa idan ka ga Allah ya zaɓe ka ya ɗora ka akan hanyarsa to ka gode ma Allah maɗaukakin sarki ya ce ma wajattu shay'an ashadda alayya min al-ilmi ya ce wallahi babu abin da ya fi mun wahala fiye da ilimi ilimin sanin Allah alƙur'ani sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata wannan abu ne mai wahala ba kowa yake yadda ya ba da rayuwar shi domin ya tsaya ya koya ba sannan wa mutaba'atihi da bibiyar ilimin in na koya kuma in yi aiki da shi waɗannan abubuwan guda biyu suna da wahala na ukunsu kuma shi ne yi dan Allah yi dan Allah na hudunsu wanda biyu ya fi su wahala jurewa a kansu ka jure ka jure neman ilimin ka jure aiki da shi ka jure kuma yi dan Allah ilimin dan Allah kake kuma aikin dan Allah kake yi to abin da ya fi su wahala duka shine juriya juriya ka jure kai kai ka zama ka'idar kayi aiki da magana al-Imam Ahmad da yake cewa ma'al mahbara ila al-maqbara mu muna nan za mu riƙe takarda da biro mu ci gaba da neman ilimi ilal al har mu tsinci kanmu a makabarta aiki da kaulin da ke cewa al-ilmu min mahdi ila al ilimi ana fara koyon sa ne tun daga tsimman goyo har mutum tsinci kansa a cikin kabari to al-imam الشيخ أبو يزيد البسطاني رحمة الله عليه yake cewa ilimi shi ya fi masa wahala da kuma aiki da shi har shi ne yake cewa walau la ikhtilaful ulama ila baqitu la baqitu ha'iran yace ba da dan sabanin da malamai suka yi ba wancan ya ce abu kaza wajibi ne wancan abu kaza ya zama musahabbi to da sai na da na tabbata a matsayin rudadde wato yana nuna maka cewa idan malamai suka yi sabani akwai fa'ida a cikin sabanin su wannan magana ta tana daga cikin maganganu masu kyau daga cikin maganganunsa da aka ruwaito daga gare shi yana cewa lillahi khalqun kafiru Allah yana da wasu halittu masu yawa yamshuna alal ma' sai ka gansu suna tafiya a kan ruwa a kan ruwa sai ce la qimata lahum inda Allah yace ba su da matsayin komai a wajen Allah matsafa ne matsafa ne sai ka gansu suna taka ruwa suna tafiya a kan ruwa shine sai ki cewa walau nazartum ila man uqiya min al-karamati hatta yatira mafi yawancin waɗannan da ake cewa wai suna da karamomin da har tashi suke wai sama farar kamar tsuntsaye yace fala tagtagu bihi in kaga irin wannan kakkaru da su hatta tarau kaifa huwa inda al-amri wan nahyi abinda ake bukata duk wanda aka ce waliyi ne na da karama to ka tsaya ka ga yana bin umarnin Allah ko baya bin umarnin Allah yana tsayuwa a cikin inda Allah ya hana shi ko baya tsayuwa wannan shine ake gane waliyin Allah da shi in ji Abu Yazid al-Bustami ɗaya daga cikin manya manya al-Imam Ibn Hajar da ya zo tarihinsa a cikin a cikin Lisanul Mizan yace shaykhu sufiyyati yace Abu Yazid al-Bustami babban malami ne daga cikin malaman sufaye shi yake wannan magana yace wa hibzul hududi wash shar sannan wannan malamin da aka ce yana tashi sama fir kamar tsuntsu ko kuma yana tafiya a saman ruwa kamar kifi to shin yana tsara iyakokin Allah kuma yana bin shari'a Allah abinda za ka kalla ke wata rana aka zo aka ce masa malam mun ji labarin an ce wai kana tashi sama sai ce eh din ina tashi yace in na tashi tsuntsu da ke cin mushe kamar anguli zai tashi sai matsayin mu dai da anguli kenan kun gane an zo ana so ne irin yan baza kasan nan alaka aka rama ai an ce daga cikin waliyan takakka daga cikin karamar da Allah maka har tashi sama kake ce, eh din ku je duk ku faɗa ku ce ina tashi sama yace tsuntsu allazi ya'kulul maitata ala yatiq tsuntsun da ke cin mushe baya tashi sama sai ta yamma da yake nan da tsuntsu mai cin mushe in na tashi sama in ni ma ina da karama to shi ma wancan tsuntsun angulu angulu ma na da karama ka kuwa ina angulu za ta zama tana da karama Abu ya zida al-Bustani kenan al-Imam zahabi ya masa sira a cikin siru alamin nubala ya kawo tarihinsa ya masa adalci bayan ya kawo ya ce a ruwaito wasu maganganu daga gare shi waɗanda suka kasance hatsira masu haɗari sai ya ce abun lura shi ne na farko su fi ha anhu shin waɗannan maganganun sun inganta a gare shi sannan in sun inganta daga gare shi tabbas shi ya faɗe su to sai a ɗauka nau'i ne na kuskure da ɗan adam yake ce ɗan adam kuma ba ka raba shi da kuskure sai ya ce amma wala ya yuhtajju ha ba za a kafa hujja da su ba maganganu ne na kuskure ya rasu shekara ta 261 bayan hijira shi abu yazid al-bustani malaman malaman malaman malamai sun sun sun kawo sirarsa al-imam abu nu'aym al-asfahani ya kawo sirarsa a cikin hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya haka al-imam al qushayri a cikin littafin sa al-risalatul qushayriya shi ma ya kawo sirarsa haka al-imam az-zahabi a cikin sayyid sirru alamin nubala da kuma mizanul i'tidal ibn hajar a cikin lisanul mizan sannan kuma ash-sha'rawi a cikin at-tabaqatul kubra tabaqatul sufiyya duk wannan malaman sun ambaci tarihin shi Abu Yazid al-Bustami Allah gafarta masa kwarakwaransa to daga cikin maganganunsa da aka ɗauko shine nan malam Ibn taymiya yake so ya masa adalci cikin maganganunsa da suka ɗan rikitar to shine sai malamin taimiya ya ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan maganganun nata sai zai mana sharhin su a matsayin cewa wasu ba su fahimci abin da yake nufi ba sun fahimce shi da kuskure to shine nan malamin taimiya zai yi masa sharhi ya faɗi cewa ga abin da yake nufi da maganarsa ina jin mun gane ai shi yasa na dan bamu dan takaitaccen tarihin sa mu kusan ko shi waye babba ne daga cikin malaman sufaye babba ne abu yazid al-bustani daga cikin manya-manyan malaman sufaye malamin jami'a ya ɗauko magana sananku ku kalli yadda zai mata adalci shine yace wa huwa al-ma'na alladhi yajibu an yuqsada bi qawli shaykh azi yazid wannan ma'anar da aka ba mu ta al-fana'u a sama ita ce ta wajaba a ɗauki maganar al-imam abu yazid al-bustani rahmatullahi alaihi haythu qala a lokacin da aka ce ya ci uridu Allah urida illa ma yuridu uridu Allah urida illa ma yuridu sai daga ji daga ji wannan magana ai sai kamata su faye ko uridu Allah urida illa ma yuridu uridu ni ina ta ko ina nufin Allah urida kai in zama ina da wani nufi illa ma yuridu sai abinda Allah ke nufi ina so ko ina da buri ko kuma ina nufin ya zama kada nufi na ya zama wani nufi sai abin da Allah ke nufi irada kuma an ce mana ta kafi gida nawa gida biyu akwai al'iradatul kauniyya akwai al'iradatul shar'iyya daga cikin irada Allah ya halicci mutane ya sanya wasu su zama kafare ya sanya wasu su zama musulmai irada ce kauniyya daga cikin irada Allah subhanahu wa sa wasu suke saba masa Allah ne ya nufi su saba masa amma bai yadda ba to amma ne al-irada shar'iyya ta Allah ita ce a bauta masa shi kadai ai biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam abu umarce umarcen sa a nisanci hana hanansa kaga al'irada irada shariyya kenan to wasu lokacin da Abu Yazid al-Bustani ya faɗi wannan magana sai suka ruga sai suka yi masa fassara cewa yana nufin al'irada irada al-kauniyya ne mun gane ya zama yan ahalus ta hakiki kenan da aka yi mana bayani a baya masu cewa duk abin da kaga wani dan adam yana yi a duniya to ba kuskure yake yi ba Allah ne yana fayyar so da kaya zaya kuma ka ce Allah zai kona shi ran lahira ai Allah ne yana fi ya zama kafiri ai Allah ne yana eh, fi namrud ya zama lalatacce ai Allah ne yana fi mutanen annabi kaza su kafirce masa to da ka ba Allah ba zai musu komai ba kenan to kun ga wannan mummunar fahimta ce sun dauki al-irada al-kauniyya ba su dauki al-irada shar'iyya ba to shine sai malam ibnu taymiya sai ya ce abin da ya wajaba a fassara maganar Abu Yazid al-Bustami da shi shine a ce yana nufin al-iradatu shar'iyya uridu uri urida illa ma yuridu iradatin shar'iyyatan ina so ya zama nufina ya zama na Allah ne kada ya zama ina da wani nufi ba abin da Allah ke nufi ba ya zama nufi na shine bin Allah ya zama nufi na biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zama nufi na ya zama bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da shirka ba biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ba tare da bid'a ba haka malam tumiya ce a fassara magana abu yazid al-bustani ka a dauke ta da waccan mummunar ma'ana kun ga yadda malamai na Allah suke ma mutane adalci ko to amma shi wani nema yake yi ma ya samu magana duk daga fassararta tunda sun samu sabani da shi sai ya ɗauko ko shi kenan sai ya murɗa ma'ana ita ya gashi ai ya faɗa gashi ya faɗi da kansa kuma kila wanda ya faɗi wannan magana da kansa ya sharhin me yake nufi idan mutum ya faɗi magana ya yi sharhi yace ga abin da nake nufi da magana ta ba ka da bukatar da zaka zo kuma daga baya ka ce ai ba abin da yake nufi ba kenan ka ce ai dole abu kaza yake nufi ba wancan da ya faɗi ba wannan babu adalci a ciki idan mutum ya faɗi wata magana dunkulalliya sai ya sharhinta ya ce ga abin da nake nufi to menene naka kuma ka zo ka ce a'a dole kai sai ka ɗauko wata ma'ana daban mummuna ka danganta masa misali nan kusa kusa shine magana da mala baka gumi ya rika yi Allah ya gafarta masa yace siyasa ta fi sallah makiya Allah daga cikin malaman ƙasar nan malam da kansa ya fassara ne yake nufi da siyasa ta fi sallah ko bai fassara ba ma'ana ce mai kyau sai dai in kai ne jahili baka san me ake ce ma siyasa a musulunci ba ko kuma son zuciya ya sa ka da ko bai fassara ba kuma da kansa ya fassara tambaya aka masa mun zo ana zaɓe ga mun shiga layi sai aka kira sallah ya za ni sai ma ya ce ku ƙyala sallah ku tsaya sai kun kaɗa ƙura'a domin yana iya yiwa ku tahi waɗanda ba musulmai ba su zo su cika layi su zaɓi wanda ba musulmi ba nan gaba a zo a hana ku sallah yanzu wannan magana tsakaninka da Allah mai take bukatar ka ce sai ka ɗauko wani fenti mummuna ko ka ɗibo fata ko bayan gida ka shafa mata saboda dai ka kai wannan bawan Allah wuta ka ce ɗan wuta ne shi ko kuma ka ce a'a ai makiyin Allah ne shi ko ba ta faru ba mutane nawa a ƙasashe nawa aka hana su sallah a ƙasar na akwai wajen da ba a yi da'ai sallah ba saboda babu shugabancin musulunci a wajen ba musulmi ba ne ke shugabantar su kaji shi ne wannan sannan kuma wannan maganar mala yana da magabata da suka yi ta da yawa dan fodiyo a sheikh usman ibn fodi dan uwansa muhammad bello amma dan uwansa a sheikh abdullahi ibn fodiyo dan sa muhammad bello duk sun yi waɗannan maganganun kwatankwacin irinsu kuma a ƙa'idar shari'ar musulunci ita sallah ai addini ce in an ce siyasa shugabanci ake nufi shugabanci yana tsara abubuwa guda biyar manya-manya abu na farko da shugabanci ke tsarewa akwai addini abu na biyu rayuwar mutane abu na uku hankulansu abu na hudu dukiyoyinsu abu na biyar dangantakarsu duk shugabanci a ka'ida ta duniya dole ya tsare ma mutane waɗannan abubuwan guda biyar to sallah a ƙarƙashin me take ƙarƙashin addini take <laughs> Ka gama mataki na uku ta zo kaga sai an ce a siyasa sai addino sai a salatu kuma sun sani waɗanda suka karanta da shari'a sun san wannan to ba da kin Allah ake yi ba za a faɗi gaskiya ba sai a ɗauko mummunan ma'ana sai a ce yana nufin wai jam'iyyu ke nufi wannan mummunan mummunan tunani ne to ga abu yazid al-busmani babban malamin sufaye ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sufaye malamin tamiya ya ɗauko maganarsa wacce magana ce da za ta iya rikitarwa ya ce ga abin da yake nufi ya masa sharhi fassara mai kyau wannan darasi ne babba a rayuwarmu kullum ka zama kana ma bayan Allah kyakkyawar fahimta matukar maganar su tana da fassarar da za ta iya ɗauka wacce take mai kyau to ka yi ƙoƙari ka ba su fassara mai kyau sai dai in ka zagaya ka zagaya ba yadda za a yi ka fassara wannan maganar da fassara mai kyau to sai ka bar musu yadda suka faɗi wannan ita ce ka'ida amma ka ce a jawowa za ka yi sai ma ka ɗauko mummunan ma'ana ka murɗa an zagaya an zagaya ka yi zagaye sannan za ka tabbatar da magana ai mara kyau ce har daga wannan daga ganin wannan daga jin wannan kin Allah to shine yace abinda Abu Yazid al-Bustani yake nufi yana nufin irada shar'iyya ba irada kauniyya ba so daka yana yana cewa ina fatan ina nufin Allah kada ya sanya in zama ina da wani nufi in ba irin in ba nashi ba ya zama nufi na shine nufin Allah nufin Allah a shariyya kenan nufin sa na abauta masa nufin sa na abu manzansa nufin sa na anisanci sabansa ina jin mun gane ai al-muradu al-mahbubul maghdiy abin da yake nufi yana nufin al-mahbubul maghdiy Abin da Allah madaukakin sarki yake so al kuma ya yarda da shi wannan dama ba shi bane ibada al-ibadatu lafzun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al zahirati wal batinati haka malamin tabiya ya mana tarihin ne bauta ai abinda duk Allah ke so kuma ya yarda da shi to shine nan yace al-mahbubu al-maghdi wanda Allah ke so al-maghdi kuma ya yarda da shi shi yake nufi ba wai yana nufin irada kauniya ba wa huwa al-murad bil iradati ad shine abun da ake nufi da nufi na addini ba nufi na duniya ba wa kamalul abdi ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه وكمال العبد أي شكباوة إذا باوة أنا سنة زمتي كتشم باوة أنا Allah yurida kai ya zama yana da nufi wala yuhibba kai ya zama yana son wala yarda kai ya yadda illa ma aradahu Allah shi abinda Allah ya yi nufi wa radiyahu kuma Allah ya yadda da shi wa ahabbahu kuma Allah ya zama yana so shi kenan in ka zama haka ka zama Abdul kamil kenan lillah ka zama cikakken bawa na Allah ya zama nufin na addini na Allah ne ya zama abin da Allah ya yarda da shi shi ke yarda da shi ya zama abin da Allah yake so kai ma shi kake so to wan ka zama haka ka zama ka cika ma Allah ubudiyyar sake nan ka zama bawan Allah na gaske sosai shi yasa malam ibn taymiya yace nau'un lil da min al anbiya'i wal awliya wannan nau'in lafazin alfana shine wanda ake mai da shi zuwa ga annabawan Allah cikakku da kuma waliyansa kowa abin da ake son ya zama kenan wannan matsayin ka kai wannan matsayin in ka kai wannan matsayin to ka zama cikin manya manyan bayan Allah na kusa kusa wa huwa ma amara bihi amra ijabin aw istihbabin shine abin da Allah ya umarni da shi umarni na wajabci abin da idan baka yi ba Allah zai kona ka shine ijab abin da idan mutum bai yi ba ya saba ma Allah Allah kuma zai masa azaba shi ne ake ce masa amru ijabin a istihbabin ko kuma umarni na istihbabi ya zama abu ne da Allah ya nemi ka yi amma idan ba ka yi ba za a ce ga laifinka ba amma an kai kana da lada misali daga cin al'amrul ijabi ko amrul ijabi sallah ta farilla da ake yi salloli guda biyar din nan duk waɗannan ne awamir ijabin ne umarce umarce ne da Allah ta'ala ya mana na tilas in mutum bai sallan magariba ba har lokacin ta ya fita yanzu to ya zama mai saban Allah kuma Allah zai masa azaba gwaggwadon wannan saban da ya na kin yin sallah amma akwai as-sunnatu al-qabliyya lil maghribi akwai as-sunnatu al-ba'diyya lil maghribi ana yin raka'a kafin magariba ya tabbata a sunna ana yin raka'a biyu bayan magariba to da mutum bai yi su ba to ba za ka ce ya saba ma Allah ba iyaka dai bai da ladan wannan abu istihbabi kenan a babin sallah a babin azumi ma akwai azumin ramadan wajibi ne amma azumin da ba na ramadan ba mustahabbi ne a babin zakka akwai zakkar da Allah ta'ala ya dora ma mutum ta tilas zakkarsa ta dukiyarsa to bayan ya fitar da zakkarsa kuma ya rika yin sadakoki wannan mustahabbi ne in yayi yana da lada idan kuma bai yi ba kai tsaye ba za ka ce ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba da sauran nau'ukan abubuwan da Allah ya umarni da su ko dai su zama na wajibi ko kuma su zama na mustahabbi to su ake son ka da su ne kake zama bawan Allah tsara waɗannan umarce-umarcen su ne san Allah su ne abin da Allah ya yi da shi kuma su ne nufin Allah addininsa to wannan fana'in wannan lafazin wannan ma'anar ta fana'i ta farko kaga ma'ana ce mai kyau wala yuhibbu illa ma yuhibbuhu Allah sannan bawan Allah na gaske baya son komai sai abin da Allah ke so al kamar mala'iku wajibin mutum ne so mala'iku shi yasa ai daga cikin lawazimul imani billahi akwai al-imanu bil mala'ika shi yasa Allah madaukakin sarki yace man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafir duk wanda yace shi baya san mala'ika jibrilu ko yace baya san mala'ika mika'ilu ko yace baya san ɗaya daga cikin manzannin Allah to wannan kafiri ne ba musulmi bane wajibi ne mutum ya so mala'ikun Allah domin Allah na son su su mala'iku a jinsi a jinsin halitta sun fi ɗan adam a gabaki ɗayansu jinsin halitta sun fi ɗan adam amma a cikin kuma jinsin ɗan adam to manzannin Allah sun fi su wannan shine kauli rajihi shi yasa daga cikin wata magana ta Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi da yake faɗi a cikin Sayyidul Khatir nasa yake cewa idan mutum yana da himma maɗaukaciya da za a ce a bashi zaɓin wace halitta yake son Allah ya halicce shi to ya zaɓi ya zama mala'ika ba ɗan adam ba domin mala'ika shi an riga an sauwaƙe masa shi bai saɓo kaga mu yanzu yanzu duk faɗa nake da kanmu wata ran a tsinci mutum a can wajen mara kyau wata rana kuma a ganshi ya ɗan dawo ko ai ta tuba ana istighfari amma shi mala'ika kai tsaye la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru su ba su sabo kaga ai a tabbatar ma da Allah bauta shine ka zama baka saba ma Allah to wajibi ne mutum ya so mala'ikun Allah domin Allah yana son su wal ya'i sannan wajibi ne mutum ya so annabawan Allah wajibi ne shi yasa daga cin aqaid na imanin musulunci al-imanu bir rusul kuma Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sannan ya ce la nufarriqu baina ahadin minhu mu musulmai masu imani ba mu rabawa mu ce nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin ba mu cewa mun yadda da annabi kaza ba mu yadda da annabi kaza ba duk annabawan Allah madaukakin sarki mun yadda da su kuma masoyan mu ne tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa fiyayyen su mafificin su annabin mu zababban Allah jakadan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne musulmi ya so su saboda ne saboda Allah na san su to haka ake so ka zaba wannan shine fana'i da ma'anar abin da annabawan Allah suka tabbatar ma Allah da kuma manya-manyan waliyan Allah wasalihina kuma dole ne ka so mutanen kirki saboda Allah na son su ka so salihai salihai su ne waɗanda su ba manzannin Allah ba ne amma ne mabiyan manzannin Allah ne suna iyakar bakin ƙoƙarinsu shi yasa wannan lafazin na as-salah wannan matsayin na as-salah ka zama nagartacce ha annabawan Allah sun yi burinsa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin adda annabi yusuf ko tawaffani musliman ya Allah ka karbi raina ina musulmi wannan babban burin annabawan Allah kenan wa alhiqni bis salihin sannan kuma ka riskar da ni da mutanen kirki daga cikin mutanen kirki akwai kakansa annabi ibrahim alaihi salam inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al mushriki shakiran li an'umihi jitabahu wa hadahu ila siratin mustaqim thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifan wa ma kana min al mushriki اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين kaji annabi ibrahim yana cin salihan bayi so daga wannan matsayin na salah babban matsayi ne ka zama mutumin kirki nagartaccen bawa na Allah to dole ne ka waɗannan saboda Allah na son su duk abin da Allah ya ce yana so to kai ma ka so shi yasa magabatan mu za ku ga sunayen 'ya'yansu daga Abdullahi sai Abdulrahman tunda suka ji annabi sama ya ce ahabbul asma'i ila Abdullahi wa Abdulrahman sunan da Allah ya fi so shine Abdullahi da Abdurrahman kar ka haifi yaya a ce duk ƴaƴanka babu Abdullahi babu Abdurrahman ka zama a cikin ƴaƴanka ka abbada wani da sunan Allah ko Ar-Rahman saboda Allah na so to kaga wannan wannan ne duk abin da Allah ya ce yana so ka so shi وهذا معنى قولهم في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم wannan ita ce ma'anar haɗin malamai da suke faɗi a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da yake faɗa yake cewa yau la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim ranar da ya'ya da dukiya ba su da amfani kowa gudun ka yake ba kowa gudun juna yake illa man ata Allah qalbin salim sai wanda ya zo wajen Allah bi qalbin da zuciya salimin lafiyayya kubutacciya shararriya shafaffiya wacce babu gurɓata a cikinta qalu sai suka fassara suka ce as-salimu mimma siwa zuciyar da ta kubuta aka kakkaɓe ta aka wanke ta daga duk abin da ba Allah ba ita ce wannan zuciyar ya zama zuciyarka duk abin da ba Allah ba ko duk abin da ba ba yana da alaka da Allah ne ya zama zuciyarka ta kakkaɗe shi ta kubuta daga barinsa aw min ma siwa ibadatillahi ko kuma abin da ya zama ba bautar Allah ne shi zuciyar da ta kubuta daga duk abin da ba Allah ba ko kuma bautarsa ita ce alqalbu Sali. ita ce warkakkiyar zuciya lafiyayya nagartacciya kubutacciya wacce babu gurbani a cikinta babu lalacewa a cikinta Aunin mimma siwa iradatin lahi ko kuma zuciyar da ta zama ta kubuta daga duk abin da ya zama ba nufin Allah bane Aunin mimma siwa mahabbatin lahi ko kuma zuciyar da ta kubuta daga duk abin da ya zama ba soyayyar Allah ba ne fal ma'ana wahidun da ya kwara ɗaya ce ya zama zuciyar ta kakkaɗe duk abin da ba Allah ba to ya zama ba shi a cikinta irin waɗannan ne irin waɗannan ne ranar da duk ba wata bautar da suka saba da ita ba sai su rashin lafiya a cikin magabata waliyan Allah akwai waɗanda ake samu in aka ce yau bai yi salatu duha ba ya saba da sallar walha yana yin raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida ko raka'a takwas shi bai yi ba to ranar sai zama zazzabi ya kama shi lafiya ya ta binciken me yasa bai da lafiya kila likita ya ya zo a kira likita ya zo ya duba shi a gan shi duk abubuwan da za a gani a matsayin alama na ciwo duk ba su a jikinsa sai can sai ya tuno ai bai salatu duha bane yau shi kuma lokacin ta ya fita shi yasa yake ji a jikin shi salatu duha ko kuma ranar da ya kiyamun laili da daddare ba ya saba ya tashi ya salloli ya karanta alkur'ani ne munajati da Allah ya gana da Allah subhanahu sai yau ya kuskure bai yi ba to in ya tashi ga baki ɗaya zai ji shi kasulan zai ji shi kawai duk malalaci bai jin komai bai jin karsashi a jikinsa mun gane to yin waɗannan bayan Allah zuciyar ta zama ba a bar komai wanda ya zama bai da alaka da Allah a cikin ta ba komai ya kakkaba shi ne fa mai al'akhdari yake faɗa maka in ka zo za ka yi sallah ce idza qumta ila salati fafrugh qalbaka من wa وما فيها bi بمراقبة مولاك alladhi tusalli liwajhihi har ƙarshe sai ce fa hadhihi salatul muttaqina shi in ka zo za ka yi sallah fafruh qalbaka min ad-dunya wa ma fiha ka kakkaba duniya da duk abin da ke cikin duniyar nan daga zuciyarka واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي بوجهه قشغلت دغاني da majibincin ka Allah ta'ala wanda kake sallah dan shi ku riƙa ganawa kana gaban sarki kuna ganawa da shi walillahi masalul ala za ka riƙa yin wasu abubuwa na wasa hmm? yanzu a cikin magabata da ake kawowa a cikin tarihi kasan san za ka shiga fada sai an koya maka yadda za ka je ka zauna da sarki akwai littafin da aka rubuta shi kanshi sarkin in aka naɗa sarki to sai an koya mashi yadda zai rika mu'amala da mutane akwai littafin al-jahiz al-mu'tazili tajul muluk littafi ne da ke koya ma sarki da kuma wanda zai shiga wajen sarki yadda za su yi mu'amala katon littafi fa yana koya maka in ka zama sarki to ya za ka yi da shan ruwanka da yadda za ka yi tafiya da yadda za ka yi magana da yadda in wani sarki ne dan uwanka ya zo wajenka ya za ku gaisa ya za ku yi magana da shi in kuma wani wanda ba sarki ne ya zo wajenka ya za ka yi sannan kai ma da za ka shiga wajen sarki ya za ka yi to je da ake koyawa to amma wani sai je gaban Allah yana soshe-soshe ba ma zai tuno da wani abun banza ba sai ya shiga sallah abin da bai da amfani kila ma na saban Allah ne sai ya kabbarta daga nan lokacin zai fara tunanin tunanin abubuwan da ba su da su da shi shi yasa wani zubin da kaddara za ta fada ma wani liman wani abu na sallah ya rikicin sallah sai ga duk masallacin ba san wanda ba san ma yi ba yanzu mu da wani limami zai zai mutane raka'a raka'a uku a isha'i ya zauna ya sallame wallahi saboda rudin da jama'a suke ciki sai kaga kawai an ba wanda ya gane kila dai da karawa zai tunda sun matsu ya raka'a biyar sai kaji Allah subhanallah subhanallah amma in ragewa zai yi ba komai to kaga wannan duk lalacewa ce Allah ka shiryatar da mu to wannan zuciya ita ce ake magana kanta sak a nan bautai take wannan ma'anar fana'i kenan to sai malamin tabiya sai ya ba mu ka'ida sai ce wa hadal ma'ana in summiya fana'an yace wannan ma'anar in har mun yadda a kira ta da fana'i lafazin fana'i aw lam yusamma kuma ba a kira ta da fana'i ba huwa awwalul islami wa akhiruhu ai wannan shine farkon musulunci kuma shine karshen musulunci ka zama zuciyarka abinda Allah ke so shi ta yadda da shi abinda Allah yake ya yarda da shi shi ka ta yadda da shi ya zama Allah kawai kake bauta ma baka haɗa Allah da kowa a cikin bauta ai hadha huwa awwalul islami wa akhiruhu wannan farkon musulunci da karshen ta kenan abinda kowa yake fatan Allah ya tabbatar da shi akai kenan saboda ko ka kira shi da fana'i ko baka kira shi da fana'i ba dama tun kafin ai daran aka yi kwanɗi kuma sannan tun kafin a haifi uwar mai sabulu balbela take da farinta wato lafazin fana'i da sufaye suka zo da shi ya zo ya samu wannan ma'anar dama tana nan mun gane abin da malamin ibn taymiya yake nufi ko da wannan lafazin ka kira shi da fana'i ko baka kira shi da fana'i ba dama wannan ma'anar ita ce musulunci so daga ko malaman sufaye sun kira wannan ma'anar da fana'i ko ba su kira ta da fana'i ba to tana nan dama a musulunci ita ce musulunci mun gane wa batinu dini wa zahiruhu kuma wannan shine batinu dini cikin addini wa zahiruhu kuma shine wajen addini wato cikinsa da bansa eh, shine abin da ake so a yi ka so Allah zuciyarka ta zama ba abin da take so sai abin da Allah ke so sai abin da Allah ya yarda da shi nufin ta ya zama nufin abin da Allah ke nufi a addininsa tsara umarnin Allah nisantar abin da ya hana to ne musulunci ba shi bane musulunci abin da ake so kowa ya zama kenan to shine sai malam mai ta'aliki a shekh islam shi yake cewa a ƙasa karanta wannan yana da fa'ida sosai sai ce kana kalamu sahabati radiyallahu anhu qalilan kasiran barakat yace kana kalamu sahabati maganganun sahabbai sun kasance qalilan kathira albarakati zaka ga sun yi magana ya kadan amma magana ta ce ta zama mai albarka haka ka dudduba maganganun sahabbai sai daga cikin sauki suke maganar su wa kanu hum a'lama wa ahkama sannan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun fi ilimi wa ahkama kuma sun fi hikima sun fi ilimi kuma sun fi hikima summa jam'atin fitanu daga nan a sannu a sannu sai fitinu suka sassako aka samu bid'o'i wata kallama ashabu al-ahwa'i sannan masu bin son zuciya suka kama ganganu a cikin addini واضطر raddi إلى الرد wannan ya jawo malamai tilas dole su دول سرقة raddi shi kuma raddi yana da wani abu ku ji sirrin raddi raddi kana yin shi ne da lugar wanda za ka ba raddi kun fahimci magana ta ana yin raddi ne da lugar wanda za ka ba raddi shi yasa ba ka ma wasu mutane raddi idan baka san ilahat ɗinsu ba baka san kalmomin da suke amfani da su ba dole sai ka karanci kalmomin su ka san su in ka san kalmomin su to daga nan sai ka iya musu rai malami taimiyya mai wannan littafin da muke karantawa daga cikin malaman da a duniya su kaima ma 'yan son zuciya raddi yana ciki yana cikin malamai gaba-gaba kaga yana da raddi da ya mai hudawa yana da raddin da ya mai kiristoci yana da raddin da ya mai 'yan shi'a yana da raddin da ya ma jahmiyawa raddin da ya ma mu'tazilawa raddin da ya ma duk wata kungiya da kasan ta bata to malamin kimiyya yana da raddin da ya yi kuma da irin lugas yake amfani irin yaran su yana da raddi da ya ma malaman mandiki masu littattafai littafai uku. akwai tajridun nasiha wanda malam asyuti ya zo yi mata ta'ayyaye talhisi ya sa masa suna ya sa masa suna ya sa masa suna abin nan tankihu abin nan tankihul qariha fi tajrid nasiha ko fi fi ikhtisari tajrid an-nasiha sannan yana da ar-radd 'ala al-mantiqiyyi sannan kuma yana da yana yana yana yana yana da yana yana yana yana da ɗaya littafin sa karami da ya raddi akan aradu alal manatiqa to zaka ga ya san su sosai to wannan ya jawo ka ga sahabbai su lokacin su babu rigingimu na bid'o'i sai kaga sun yi magana ya kaɗan to amma daga baya sai ya zama da aka samu masu yin bid'a suna amfani da salon maganarsu wajen rubutu su ɓata musulunci su yi sa dole su ma malamai suka zama suna amfani da irin wannan maganganun nasu su shi yasa haka ga lafazin alfana'u nan ana tattauna kan shi shine dalilin da ya sa malam yake magana ana to shine sai yake cewa fa kalamu daga nan ne maganganu suka yi tsawo za ka ga malam ibn in zai yi in raddi misali littafin sa min hajus sunan nabawiyya juz'i 8 mujalladi 4 asali littafin wani malami ne na shi'a da ake ce masa ibn al-mutahhar hilli ibn al-mutahhar hilli ya rubuta littafin sai ya sa masa suna min hadil karama fi isbat imama mujalladi ɗaya ne littafin da ya rubuta shi aka zo aka kama malamin ibn aka ce to gashi ga wani ko ya rubuta littafi ya yi maganganu marasa kyau ya zazzagi su sai na abubakar da su sai na umar da su sai na usmanu a cikin littafin ya zazzagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi karyace karyace kala kala shi malam jami'a ce to shi ke to shi ne ya shiga ɗaki ya masa raddi shi ne rubuta waɗannan ajiza ɗin guda takwas juz'i takwas ya sa masa min hajji sunnatin nabawiyya fi naqdi da shi'ati wal qadariyya gaba gaba jumla jumla ya rika ɗaukar magana ibn al-mutahhar al-hilli yana yi raddi akan ta to kaga dole ka sai kaga magana sai tsawo shi mutumin da ke bid'a ba za ka zo ka masa raddi kawai da magana mai sauki ya ba sai an yi surutu shi yasa ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin ashar abu isaq al-huwayni hafizahullah yake faɗi yake cewa fa inna radda ala ahli al-bid'a yusawwidu al-qalb yace yawan yi ma yan bid'a raddi sa zuciya yake taimaki da za ka zauna ba ka musu raddi ba ka gansu ba ka ji ba don ka ji dole ka musu raddi ba da ba ka ji ba kana zaune inda ba su to sai imanin ka ma sai ilimin ka fi yawa sai ilimin ka fi yawa amma kullum suna sa zuciyarka tana baki kana jin su maganganun su suna bata maka rai ko kana karanta maganganun su kana jin zuciyarka tana ɓaci kuma dole ka musu raddi sai zama sun cinye maka ma lokaci wata sha'abat fununul qawl sai ya kasance fannona na magana sun zama gida-gida wa ma lafzul fana'i hadha illa mastahadatha ahlul ahwa'i fi dinillah wannan lafazin na alfana'u ba wani abu bane face ɗaya daga cikin lafazzan da masu bid'a suka kirkiro suka sashi a cikin addinin Allah wa atlaquhu itlaqatin tasihhu hinan wa la tasihhu fi akthar al fi akthar al sannan suka yi amfani da wannan lafazin na alfana a wani wajen kaga ya inganta a wasu wajajen kuma da yawa bai inganta ba yadda suka yi amfani da shi kun ga anan malamin jami'a ka mana inda lafazin ya inganta ya dace ya amfani da shi a ma'ana ta farko wa ulama'u wannan ya jawo malamai ila Taklisil ma'ani sahihati min asma'i al-muhdathati al-alilati suka zama dole su zama sun keɓe lafazin da suka kasance ma'anoninsu sun inganta daga sunayen nan da aka kago waɗanda suka kasance masu ciwo a kalla ba kawai da an zo shi kenan sai a ce babu duka ba 'a wanne ne daidai sai a aiki da shi wanne ne ba daidai ba amma kuma ana sanar da cewa waɗannan lafuz zanfa na bid'a kirkiro su akai fa kana ma tarahuna wallahu yarhamuna bi rahmatihi sai malam islam yake cewa sai ya kasance abin da kake gani a nan Allah ya ji kanmu da jin kansa Ke ce qala ibn al-qayyim rahimahullah al-imam al-qayyim ne magana akan al-fana'u din nan a cikin littafin sa madarij salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda littafi ne da ya kama akan wannan ka'idar da malar islam ya ba littafi ne da abu isma'il al-harabi ya rubuta shi al-harabi al-ansari ya rubuta littafin sa littafi ne na sufanci a cikin littafin akwai abin da yake daidai akwai abin da ba daidai ba to shine malam ibn ya dauki littafin shine masa aiki abin da yake daidai sai ya tabbatar abin da kuma ya zama sabo ne kuskure ne sai ya bayanin cewa kuskure ne har malam ibn yana da wani lafazi da yake amfani da shi mai ban sha'awa yadda ya mu'amala da wancan malamin shi Abu Isma'il al-Ansari al-Harawi in ya zo sai ka daina cewa shekul islami habu habibu qulubina lakin nan haqqa habbu ilaina min in zai masa raddi sai ce shekul islami mai littafin nan babban malamin musulunci ne habibu kulubina wallahi muna san shi lakin nan haqqa habbu ilaina min sai dai mun fi son gaskiya fiye da shi wannan ita ce ka'ida duk wanda za ka so shi ka so shi amma gaskiya ka fi son gaskiya fiye da shi ranar da ka ga ya ratse bai bi gaskiya ba to ba za ka bi shi ba ranar da ya ratse ma gaskiya ya ƙi bin gaskiya to sai kai kuma ka ajiye shi a nan gefe ka bi gaskiya wannan bai nuna cewa ka masa rashin kunya ba bai nuna cewa ka taɓa ma Allah ba a abin da ya waje ba ka yi kenan to shine sai malam ibn al-qayyim yake faɗi a cikin wannan littafin na madarijus saliki yace lam yarid fil kitabi wala fi kalam as-sahabati wat tabi'ina madahu lafz al-fana'i wala zammu a qur'ani a sunna a maganganun sahabbai ba a sami inda magabata suke yaban lafazin alfana'u kan shi ba kawai a faɗe shi kage yanzu da aka faɗi lafazin al-ihsan lafazi ne na yabo koko ba na yabo ba kaga lafazi ne na yabo al-iman lafazi ne na yabo ko ba na yabo ba al-islam lafazi ne na yabo ko ba a shahada a ce mutum yana cin shuhada'u as-salah a ce kana cin as-salihu as-siddiqiyya kaga waɗannan duk lafuzza ne da shari'a ta yadda da su da an faɗe su lafuzza ne na yabo al-ikhlas lafazi ne na yabo ko na zargi kishiyarsa al-kufuru zargi ne ko yabo na zargi ashirku zargi ko yabo al-riya'u kagin annifaku alfisku haka duk lafuzza ne na zargi to shi ko lafazin alfana'u bai zo kurma ne shi damo ne shi abin nan kai harshen damo yake da shi ba a yabai ba ba a soke shi ba harshen damo ne ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتة sannan kuma magabata ba su yi amfani da lafazin alfana'u da irin wannan ma'anar da ake nuni zuwa gare ta ba faufau wala zakarahu mashayikhu tariqil nuna. sannan malaman sufaye magabata su kansu ba su yi amfani da wannan lafazin na alfana'u ba sai wanda suka zo daga baya wala ja'aluhu ghayatan wala maqaman sannan su malaman sufaye ba su ɗauki lafazin alfana'u malaman su na farko ba su ɗauki lafazin alfana'u su sa shi ya zama gaya ba wato matuƙarsu wala makaman kuma ba su sa shi ya zama wani mataki da mutum yake bi har ya kai zuwa ga gayar ba wa qad kana alqawmu ahqqa bi kulli kamal waɗannan mutanen da suka gabata su ne suka fi cancanta da dukkan cika wa asbaqa ila kulli ghayatin mahmudatin sannan sahabbai da waɗanda suka zo bayan su din nan dai su suka fi gaggawa ila kulli ghayatin mahmudatin su kai zuwa ga wata matuƙa wacce take a bar yabo wa nahnu la nunkiru hadha al-lafz mutlaqan so da adalci wannan lafazin mu bamu ce ba mu yarda da shi duka ba wala naqbaluhu mutlaqan sannan kuma mu ce mun karbe shi duka ba idan aka kawo mana shine zamu yi sai mun duba kayan ciki ne kayan ciki ne kayan cikin jimina ne akwai ne akwai na ci akwai na me akwai na zubarwa to haka lafazin alfana'u yake wannan lafazin da sufaye suke makalkale masa alfana'u in ka ji shi a matsayin ka na mai karatu to ka ɗauke shi a matsayin hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa la na hudduhu mutlaqan wa la naqbaluhu mutlaqan bal nazinuhu bi mizan shar'i za mu auna shi ne da ma'aunin shari'a wanda ya dace da shari'a sai mu ansa wanda kuma bai dace da shari'a ba fa mai watsi da shi wala budda fihi min at-tafsil malam al-qayyim yace dole a rarraba bayani game da shi wa bayani sahihihi min ma'lulihi a tantance abin da ya inganta da wanda bai inganta ba a cikin sa wa wasilatihi min ghayatihi sannan a tantance wanda wasila ne shi wato hanya ne shi wa ghayati da kuma wanda kaiwa matuƙa ne shi dama da wasila ake kaiwa zuwa ga gaya saboda nan taliqin ibn al-qayyim kenan a game da lafazin alfana'u so duk inda ka ji lafazin alfana'u ana bayani akan bautar Allah aka faɗi lafazin alfana to lafazi ne da la yuqbalu mutlaqan wa la yuraddu mutlaqan labudda min tafsir dole a rarrabe ba za ka ce ka karɓe shi ɗari bisa ɗari ba sannan ba za ka ce kayi yi watsi da shi ɗari bisa ɗari ba ba za ka samu waɗannan ka'idojin ba sai a littafin malaman ahlus sunna su ne za su riƙa baka wannan ma'aunin ba za ka zama kawai kana yin abu da ka ba komai za a yi za a baka za a baka in uwa ka gode ma Allah Allah ya zaɓe ka ka zama daga cikin mabiya sunnar annabi sama kuma kana karatu domin ko ka ce kai ahli sunna ne amma baka karatu ko kana ta ka kana ta lakon jahilci shikenan to me kake siffa ta farko ta ahli sunna yan uwa ita ce karatu ba a sunna da jahilci in ka ce sunna za ka yi amma da jahilci to a ga babusa a tare da kai Allah ka shiryatar da mu Allah ka ganar da mu ina ganin kan mu shiga annan usanin nan saboda mun shiga ba mu san inda za mu tsaya ba sai mu tsaya a wannan in ya so karatun mu na gaba insha Allah ta'ala sai mu tashi a shi annan usani din Allah ganar da mu Allah ka shiryatar da mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين